wata abin da yake faruwa jiya ne misalin karfe tara da rabi yan bindiga suka zo wani wuri ana ce mishi kwanar jalab suka tare motoci wayanda suka yi cin kasuwa sun ka dawo don jiya alhamis suka buɗe musu wuta suka tafi da kusan mutum arba'in da biyar zuwa hamsin kuma suka kakkashe wasu bayan wannan kuma da daddare sosai sai suka shigo cikin garin shinkai akwai yan gana abin da yake tayar da hankali waɗanda an karɓi kama ko Hausa ba su je yan gana ne masu zuwa suna sayan albasa cikin waɗanda aka yi garkuwa da su akwai mutanen da eh. suka zo daga ƙasar Ghana eh akwai mutanen da suka zo daga ƙasar Ghana dukkan mu da yaran mu da mu gulbi muka kwana bakin gulbi muka kwana sannan babban abin mamaki ni kaina nan da nake magana da kai gaskiya magana na ɗauki waya na kira shi shugaban sojoji na wanda suke kula da yankin shugayi na yi mm. magana da ni na shi magana sai ce a ah, a shinkahi ne ce a shinkahi wani cikin shinkahi hmm. gaskiyar magana har muka ci muka mu har suka ci karin su babu baka suka gama abin da suka yi sun kace su babu sojan da ya kama da daji ya nuna cewa ba su da masaniya ne game da eh, hare-haren na yan bindigan shi ya nuna bai ma sani ba kuma cikin garin shinkahi ne ciki ya kwana ya nuna bai sani ba kuma wala Allah ofishin su ma kusa yake da inda al'amarin ya faru a kware da gaske cikin shinkaya ne dole ne a ji iwu mutane tunda tsakke shinkaye ne kusa da lokacin tun tunda inda an ka zo an ka doki wa'annan yan gana da hmm. ofishin su duka duka ba zai kai wani tafiya mai nisa ba kusa da kusa ne hmm. amma lokacin da ni ne waya gaske magana a ban ji daɗin abin da ya faru ba saboda rashin ganin shi in ma bai sani ba ya kamata daga baya a tura mutane da yawa to hmm. amma ba mu ga yan sanda ba mu ga su ba mu ga yan sanda ba suka yan sanda ba amma magana sun ga don ba hmm. su zuwa ɗazu ka ce kun fito da ku da yaran ku da kowa da kowa shin kun tunkari waɗannan yan bindiga ne mun je mun boye yaran mu cikin rairayi har muna sa ma yaran mu kun ma muna ɗaure musu baki kada su yi kuka mu kuma muka tunkari yan bindiga da hmm. bindigogin mu na duka da adduna to amma ka san ba yadda za a yi mai aiki ko ta mai bindiga tuka ya gaba da gaba da mai aiki to amma duk da haka dole ne haka mun ka hito mun kai takabba an kai kiran sallah da takaddari cewa mm. kowa ya domin ba za mu zauna a zo a yayyanka mu ba ba za mu zauna a zo a kakashin mu dole ne mu tashi mu mu cici mu. yanzu mun yanke hukunci kan mu yan shinkahi wallahi za mu cici kanmu za mu tashi tsaye sai dai a kashe mu amma mu ba za mu jira wani soja ko wani ɗan sanda ya taimaka mana ba mu za mu tafi da kanmu mu tunkare su mu kare da mu To wannan yana nufin kun yanke ƙauna kenan daga ɗauki da za ku iya samu daga sojoji? Mun yanke ƙauna kwarai da gaske saboda ba su taimako. Kuma hmm. suna nan cikin kafin jirge amma babu mai zuwa in abu ya faru. Jiya ya kamata su zo su shiga cikin mu su yi aiki tare da mu su yi yaƙi tare da mu su yi wannan abu tare da mu amma ba wanda ya zo mun ka kyale su To a dakta kamar yadda dai al'ummar musulmi ke azumi a cikin wannan wata na Ramadana kuma inda ma dai can eh, yankin naku musulman ne ke da rinjaye ana iya cewa ba ku yi kaman sahur ba kenan abincin da ake ce na asubahi kafin a dau azumin? Babu wani wanda ya sahur babu wanda ya sahur mutanen da suka yi azumi ai ba wanda a gida da matan mu da mazan mu babu wanda hmm. ba magana sahur ma ba ta taso ba wallahi magana sahur ba ta taso ba kowa cikin daji kuma har sannan an ka dawo yanzu ne zamu dan kwakwantawa in ware bacci sannan ko yanzu sai da mun ka tura samari ko wasu kowa su tare su zazzauna saboda suna iya zuwa da rana mutane. Fi mun gode da dama da ka bamu muka zanta da kai. To, to na gode.